بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ومن يفعل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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد هو مسلمين مسأل البركة مهلا تاولنا مجلسي بها البركة a wannan masallacin juma'a mai albarka masjidul ilm li muhammad suleiman rahimahullahu ta'ala wanda allah ya mana arzikin haduwa ta da malamanmu da alarammomi da yan agaji da yan midiya da iyayen mata da shugabannin kungiyoyi na mata duka muna wa juna sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya sake hada mu yau muna uku ga watan al-muharram shaharul lahi al-muharram hijira annabi da arba'in da takwas. yana da bakwai zai kuma takwas mun ƙara shekara guda ne Allah ya taimaka mana sabon shekara da muka shigo a zirin da a cikinta Allah ku ba mu shirin da a cikin shekarar da Allah ya kare Allah ya kada mu za a ganin karshen ka saboda haka kuma yau yana ganin muna sha takwas ne ko sha takwas ga watan shidda miladiyar shekara dubu biyu da ashirin da shidda na roƙon Allah a cikin sarki na jagora a hajiya Allah ka ta dawo shekaran jiya daga saudiya muna fatan Allah ya amshi ayyukan da an kai addu'in da ta yi muna Allah ya karba su da aka yi kuma Allah ya amsa kuma Allah ya taba idan mu za'ana duk wanda ku taɓa zuwa ba Allah ya taba idan zai za'ana wanda kuma ya taɓa zuwa ya tashi koma ba ko kowa haka nan Allah ya taimaka mana a sannan bayan haka muna ƙara addu'a ga waɗannan makaranta Allah shi gafarta musu iyayen mu mata Allah shi muku jagora wanda duk adda wata matsala Allah ta yayi mata alhamdulillah yau insha Allah za mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya ina da mun fara hadisi na tala eh arba'in da nawa ne da arba'in da kuma ta shi ko za ta yi arba'in da insha Allah to saboda ka kafin mu ci gaba ciwon karatu da magani ah, wato karatu ne wanda muna son mutai a hankali a hankali don mutunci ne littarin gani babu kuma ya gaggawa cikin kada ya zan mai zuku mutai da wani gane baya ba ko ba gaskiya ba saboda ta kuyi hankuri mutai kaɗan-kaɗan don mu samu mu fahimci littafin ga da kyau da kyau Allah ya samu dace na mala yace alhadithul salis wal arba'un alhadithul salis wal arba'un hadisi na 43 an abi sa'id radiyallahu anhu an karbo daga abu sa'id Allah ya kara masa yadda a قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إن الدنيا حلوة خضرة للي دنيا عليوة ودعت كوريا من يشر وإن الله مستخلفكم فيها كما ألا مميمكم يأتكي Allah ya jaye waɗanda ya kawo waɗanda fanazirin kai fata a balon Allah yana kallo yayin za ku aiki Allah ya jaye wani ya kawo ka kai kuɗi aikin ka ɗaga a kawo wani sai manzan Allah ya ce fatar da duniya ku yi hasara ku da duniya ku tsoron duniya wata kuma ku ku tsoron mata فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ضمن فرق فتنة بني إسرائيل كانت في ثاني رواه البخاري إمام البخاري يروي لنا حديث كنا إذا ممكن يروانا حديثي من ظن الله يأتي من الدنيا عليه وسيوة الأنياشا كوريا sannan Allah ne mai muku ne a ciki ya jaye waɗanda ya kawo waɗanda me ma'anar wannan magana hmm? subhanahu wata'ala ya faɗa cikin Qur'ani ce huwa allazi ja'alakum khala'ifal ard huwa Allah ya ce huwa allazi ja'ala kum khala'ifa al-ardi Allah shine wanda ku khalifofi cikin kasa ko ya kasan gidan zaka dace kakanka ya daga babanka nan shi ma ya daga kai ma ka taho kai ma ka daga danka ya taso shi ma ya daga jika ya taso shi ma ya daga shi ya fi khalifa wanga ya tafi wanga ya tafi wanga ya tafi wanga ya tafi wani sai ana kuka babu ya rasu shekaru in suka tafi kuma suna da shi ma ɗan ya girma ya tsoho shi ma shi ma ta yaji to me yasa kuka in mu ta tafi saboda zahirar ruwa saboda an yi sabo da shi amma in ba da haka ba ai hikima ta Allah ya tafsa goma ya fi saboda in bai tafi ba wasu ba su hawa ko ba hakan nan da amma mu zahin da mu shi yasa wani malami yake ita uwa biyu da ta tsufa ko shekara nawa ke doron da mutum ya rasa sai ya ji ya rasa wani gibi wanda babu mai ita kashin bai ba wallahi ina gaya muku yin tsohuwa ta yi shekara kusan shidda rasuwa cikin ta bakwai amma har yanzu zan zaɓi na kowa ta nufi da jikina saboda ita uwa da gangani babu wanda ka iya babu wanda ka iya tare ma wurin da ka iya tare masu babu wani wata mata ta ce aini ka za wallahi ni ni a tare da kai kullum ni a daki ɗaki ba ta da kai sai uwa ai duk duk uwa yake ne duk ɗan ƙwarai yana ji da uwa sai wallahi ba duk ɗa na ƙwarai yana ji da uwa sai saboda da shi yasa Allah maɗaukakin sarki yasa hakkin uwa ga da girma da rai to shi ne malamin suka ce ke uwa ya za a ke suna iya ƙera ɗin da zai iya ji da ke ga rai ce wallahi sai kai daki sai ka yana karami kina mai wanka yana kallon yana kallon huskarki tun yana karami kina ba shi nono yana kallon idanun ki tun yana karami ki mai wanka ki kabe kaya da ce shi ko ya dawo ki rika abin haka nan da aka hayyaji cewa yau bai da wata umar cewa sannan sai ke mai ta zuwa kwaye wallahi kira kera abin kira kera ɗabi'u ne da halaye ne har ya girma ya zuwa bai da wanda ya kaso duniya kamar su kana iya rasa kowa uwa a tana na alhamdulillah to amma duk da haka nan Allah bai rubuta cewa mutum ya zauna a duniya ba wa ma Allah li basharin min wa ma ja'alna li basharin bablika al-khuld hmm. amma in ta'awul khalidin Allah maɗaukakin sarki ce mu sanya mu wani mutum dawwama cikin kafa da ko mutum guda kowa su ya mutu ke ka hada uwa ta ce babu yadda kai ka to kai ta kukanka na yi zama da wani aboki ɗan zamfara na ɗan awar nan wanda ya ce shi wallahi turan da uwa ya tarra su ya yi kuka tun da garin nan ta mutuwa kowa ya ɗebe cikin zuciya tun da uwa ta fanta tarra su shi da shi kenan duk wanda zai rasu a yanzu bayan ta yi ta Allah ya duka buwaye Allah ya kuce musu addu'a kuce musu addu'a ta Allah ya samu dace to saboda ka shi yasa Allah ta'ala ya ce wa inna Allah mustaqlifukum fiha Allah ne mai muku ne a ciki a cikin duniya ya jaye waɗanga ya kawo waɗanga ya jaye waɗanga ya kawo waɗanga to saboda ka shi mutum ya aka kawo shi kamar tenuwa 'yan siyasa ta wanga ɗan siyasa in yi lokaci ne ya daga shekara takwas sai wani ya fito to duk abin da ya yi sai ya daga da dinga ya suna wani in ya yi alheri a dinga hudu in ya yi sharri kuma a hudu duk gwamnan da an kai jihar kebe suka wuce kowa ana faɗin alheri ne ko ba haka ba mm. kuma ana faɗin sharri ne kaga yayi lokaci ne ya daga wani ya taho to shi ma wanda annan shi iya shi kokari shi ma ya daga wani ya taho to saboda haka Allah ya aga duniya haka nan duk babu wanda an rubuta ma dawoma ta ba shi yasa ce muku wallahi har da gida babu tabbacin gida duk yanda ya shekara 40 wallahi ya tsoho yanzu me shi ma yanzu sabo yake bukata irin wannan zamani kuri ba ana ana ana sajin abuja style abuja style rashin sama kai naka yanzu tsohon tsohon yi ta ya yi shekara arba'in an gama da shi ko shi ya ta yi shekara arba'in aiko aka yi canza wata to duniya ta haka to kai ma da ka gina gina ka yi shekara ka gina gina kan shekara talatin ka yi shekara arba'in saba'in me za ka yi ya za ka yi to saboda ka mutane sun kasance suna wato suna tahiya wasu na tahowa wasu na tahiya wasu na tahowa ubangiji Allah ya kare mu shi ne yake cewa ta nazirin sai fata abadi Allah yana kallo ya za ku aiki Allah ya kashe babanka ya kawo ka to ya za ka yi kai kai mata ya za ka yi da yawan wannan kafin da muka yi ba wata harba mu za mu yi ba kuma an kowa ga kuna wata harba kuna ba wasu tafowa an jaye mu an kawo su to Allah sai ce kai kai da adda lokacin ka yanzu Allah na kallo ya za ka yi za ka yi tsakanin da Allah za ka yi saboda Allah za ka yi don wata manuwa wallahi ga Allah sai ya hukunci ubangiji Allah ya kare to sai babban magana ce ku duniya ku yi hatta ku duniya ka taru ku nan ana magana mu da ku gaba ɗaya ba haka duniyar ga za ka rayu cikinta ka mutu cikinta ba to wala haka bai ta ruɗe ka Allah ta'ala da yake ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun hmm. fala taqulannakum al-ajrun hmm. wala yaqulannakum billahi al-ghurur Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna wa'adallahi haqq lalle alqawli Allah gaskiya ne fa la taghurrannakum alhayatud dunya kada ku bari rayuwar turbe ku kada ku bari rayuwar turbe ku ku yanke zumunta ku kashe auren ku yi mi ku yi mi wai wata mata tana zama lahiya da mijinta haka dai babanta ya samu ta ofa ta aikin gwamnati ya kawo mata ita gwada mai ta ce to mai gida ga aiki ba mana ya kawo ne ce aiki ta eh. yi ce ha aikin gwamnati ce ah, kan gaskiyar mawai da aiki a to ikan wallahi tun da ba mana ya kawo ne albashi ne eh, na ake yadda wani albashi ya ce sai ku ki zaɓa ko aikin gwamnati ko aurenki kacce na zaɓi aiki to saboda Allah kuna ganin abu yayi ai ita mace mai wayo mai wayo ba ta ba sai yin gaba da gaba da miji gida mm. har idan ke san sare sare ne bai bari bari kike sai ke kwana biyar kina dafa mai zabina ci ima ba a yi haka nan ba a ba da cin hanci a ima ba sai ce duk kyakkyata ce kina ta kina ta ba cin hanci sai wata rana ki tabbatar da ya kamu da kyau laye mai gida ni lera al'amari daina ina so in faɗa ma amma ina jin nauyi wallahi mai gida dan dai ga mu zama lafiya lafiya ina na faɗa ne ke ku to wallahi aiki na babana ya samu min wuri kaza shi na an ina ta hanyoyin da rikin faɗa ba ko kana bari ko ba ka bari ma wallahi in dai ka bari kan duk abin da muka samu za mu taimaka ma yaran ni ma gina ka gurgudu wasu abubuwa ina yi so wani sai kasu tsakaninmu da ke lahara ni abin da ban so wallahi aikin nan da aka yi ka kai can wani aikin nan ka gamu da wasu mazajen da ba su da imani ka yi za da sauransu ana ganin ki sauransu sai ki fitar to layin ne mai gida ka tsaye da ka sanni ban yadda in wasa da matsayin ka gare ni ban yadda in wasa da aure na ban yadda ka da ka tsawa nan kuna ta mawana da kyau ku bari zai mu sha ba ana na ana yi sai ki wasu ne babu komi bari insha Allah ni ma zan dina kai ina dauko ki da alba ai mai kyau ba amma in ki ki mai karas tsaye yayi ki karas tsaye ta saboda Allah ai mai kyau wasu mata irin wannan plan ba su da sai su wata auren su haka ba a yi haka namiji ba a mai gaba da gaba kai kai yawa haka kai kai hikima kai wasu abubuwa ne eh? kai wasu abubuwa ka gani ka dibi matar da Danta ya rasu danta na fa mijinta na ji da ɗanta ya haifa bena a ya rasu ta tafi ɓoye ɗanta sai da ya dawo ta yi mai abinci ta yi mai komi hada a aure sai da an kai ta faɗa mai yaro ya rasu to ta san wanda yake in ta faɗa mai wala kuma na ihara zai mm. amma wata suna cin suka buga mai kai ta hudu babu lahiya Su tuni wallahi yaro ya mutu haɗila babu hikima abin haka sun son mutum ya zama mai hikima ga wasu abubuwa ba ka wani abubuwa kawai garin gaggaga don wallahi wani in kuma faɗa wani abu yana mutuwa shi yana bugawa ya faɗi kai ka kashe shi amma abubuwa da hikima a bin su a hankali a hankali saboda haka manzon Allah ya ce kiyaye duniya da mu da kuma ta mu kiyaye duniya mu diba mu gani da lahira da duniya wani ya yi muna Allah ya zargi wasu mutane yace bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya hmm. wal akhiratu khayrun wa abqa Allah fado kacin sarki ce bal bari ku dai to ku tabuna da hayata duniya kuna zaɓen rayuwar duniya a kan lahira duniya ku ta iman sai haka wani idan in zai samu duniya to kuma yana ɗaya da ku jibi a ran masu kuma cikin daji suna suna suna suna ɗaukar mutane suna sayan bindigogi bindiga guda kusan miliyan guda su koma su ɗauki mutane su koma daji a cikin mutum a kawo su kuɗi duniya ɗaya ta ina za ka tambaye shi lahira ta wallah bai kuma zai kuta na lahira yanzu wani zai na gaban Allah ka ɗauka mutum da kai cikin daji mutum mai mutunci da cijo mai shekaru da yawa kana ganin kai ba ta mutuwa ka kashe shi wani ma sai an kawo kuɗi kuma su kashe duniya ke yanzu ka su ka ba su shekaru ɗan ɗan za a ga wallahi ba su ba su mutu ina suke sun mutu inda ka kashe wani yadda ya kai masu zakara ko kana tsayawa wallahi babu mai bari Allah bai barin kowa duniya tun da ka ji Qur'ani yake kullum man alaiha fanin wallahi kowa sai ya kare da kashe mutum da ka bar shi mutuwa zai saboda ka wallahi zama kan duniya su gube ku yanzu wata mata an ka samu kun sa abin da ta yi zuwa kai ta shirya a kai kin ka ɗinka shiryawa na kai an ka ce wani hotar an ka ɓoye ka ana magana da mijinta cewa ya kawo miliyan talatin sannan a tafi ta da ta gano cewa mijin na bala'i son yana mutuwar son ta sosai sai ta shirya tunda yana da kuɗi sai ta shirya da wani aka kai ta hotar an ka ɓoye ta ana magana sai kun kawo miliyan talatin muka sakin ta walla ana ta magana da su daga baya Allah ya gano Allah ya gano mutane a shi ƙarya an kai tirakin a azamar inda suke an kai a sama a shi ƙarya da shirya wani gare ba duniya ta ba shi saboda Allah ya biya an shi miliyan talatin an ba ta miliyan goma ni za ta yi da su halatna haramun ne saboda ta mutum ya daina son duniya ya zuciya ta yi ya ce ya mugu abu kana ganin yanzu mata saboda son duniya sai da ta suna mai zuni wallahi auren ga ina iya bari saboda kasuwanci nawa za ki samu Allah ya tsawaka ya ce wata taɓin nisa kuma kun hatar ku da mata har da kuma ta kun hatar da kanku Allah ya wani ya ce fa'inna fitna ta bani isra'i cin nisa domin farkon fitar da bari sa'in cikin mata ne nan malamai su maganganu yaya an kai bari da zan fitar cikin mata malamai suka ce abin da ya faru tsakanin kabila da habila yaya annabi adam dama an ce hawa'u mata annabi adam ta waye ta a farko an ce ta yi ciki arba'in tana aihuwar ɗiya biyu maza da mata kenan mutum da wannan sabu namiji da mace namiji da mace ka haihuwa tawaye ta kai haihuwa namiji da mace to shi na an kace ce shi kabila a hada shi da kauna habila shi ku habila a hada shi da kauna kabila aure ita abin ki haihuwa wancan a hada da wani shi bai tsari ba sai kabila ce a shi wallahi na kauna ta yake za a hada shi da ita kauna ta cikin su guda shi da Allah ya yi tsari ya karam cikin shi bai daba baban su to kowa sai ya kawo sadaka a towa a duk wanda an ka dauki tashi to na shiga aiza shi na Allah ya ce mana watulu alaihim abu na adam wa watulu alaihim abu na adam wa haqi من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال أقتلنك قال إنما يتكبر الله من المتقين سيدتي لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك

damin alkama an kara saman dutse shi ko habilu makiya yana ya kawo katon rago shi ma an kara saman dutse sai Allah ya aiko ta daga sama sai ta canye ta ɗauke ragon gaba ya sai shi sai an kabar alkama ba ɗauka yanzu ya ƙabila ya tabbatar da cewa ra'ayi ne ba cin za'ayi ba to shi na da ya ga haka sai ya ce makane ne wallahi sai na kashe wallahi ya ce la'aƙasulan naka wallahi sai na kashe habawa na ya za ka kashe ni in eh? saboda mace ga da Allah ya ce kuma ga shi kuma ka ce kashe ni ni in kace ka dauki makamin kashe ni ba zan ba zan dauki makamin sai in kashe ka ba ina jin tsoron Allah kuma yanzu in ka kashe ni za ka ce lahira da zunubin kashe ni da na ka sai ka da kashe ka wuta wanda ya kamata ka wani magana kisa a shi Allah bai bari a ƙarshe dai faɗau wa atlahu nafsuhu qatla Hmm. Allah ya ce sai jiya ta kawata mai shi yasa ita da ana kasai saboda mace wallahi wannan abin asali A dan mushi matan can ƙauye saboda sun bi da da shi da wani sai shi ɗan ɗan namu ya kasa wancan kawai na wala daji ya tare da yi ƙadu ya mai kira kira a cikin an samu rayuwa yadda ya faso ke shi ya yi ke shi sai da an ka ɗauka shi na jina an kai birnin kebe shi da ke an ka samu rai saboda ce to shi na aka ce wadda ita ake na ta farko ya kashe shi fa amma sai da yi daɗe an ce sai da ya kwana arba'in na yawo da gawa ta yi kuma zai yi shi an mutum na farko da ya fara mutuwa duniya ƙabila ya kashe shi ƙane ne na kuma uwarsu ɗaya uwarsu sai Allah ya ce fa asbaha minan nadimin yawa ya bai cikin masu nadama to shi na fa ba a sallahu guraban fa ba a sallahu guraban ya ba a tunin Hmm. Hmm. Hmm. Allah ta'ala ya ce fa ba a sallahu guraban bayan ya wahala da gawa nan bai zai saboda lokacin ba a san a yi kabari ba ya kashe shi ga sai zai gawa ce to shi na faɓa asallahu gwarɗanta ya wahala ya ce karkashe ya ce ya yi zamni da gawa ya rungumi Kina kuka sai Allah ya saukar da wata hankaka ita mata bai ɗago ta kashe guda sai ta sa kawon ta kama tono da kawon hundu da bakin sai ta yi rami sai ta kada ya uwata ta fara ta ruhi sai ta yi ta ta sama ta ce o'o oh, oh, ya wailata ya kai suna a adastu na kasa in yi abin da hankasa da ta yi in rufe gawa ɗan uwana sai ga shi hankasa ta koya mai wata da zai zai yanzu ya kashe shi ya karbuɗe shi ke an ta ce waga a aka suna ta farko sanadiyyar mata kenan kashin kai na duniya farkon mutum na duniya da an ka fara kashewa dalilin wa haka ce shi dalilin mace to shi yasa ka tuna da gani ta farkon bani isra'ila mata ne wasu malamai suka ce a abinda aka ne su bani isra'ila sun kasance ba su tsafta kazamai na sai matan sun ka da zane da wasu saboda kazanin mutum zama da shi ba guda mm. shi yasa an ce gami kina na kautar miki kai wallahi ke ba ki tsafta mace ta yi wata guda ba ta yi ba sai ka yi kama wari ke ko ko bai wari akwai wuraren da ya kamata mutu ya kakkamta shi ga jikin mutum ko namiji ko mace in ka kakkamta jikinka ba sai ka kama wari kai kana wari baka san nuna na yasa an kyamaka ba sai ka zama kanka ɗaya faɗo girma gaban zaɓe. na gaya muku akwai wanda aure ne ya mutu ana su habashi hankuli shi mai sheka da aka kai shi bango sai ce wallahi bakin ta kawai su da alabi halaka ta ba da an ce bakin shi na wage ai an halaka ne ku shi ne sun ka ce wallahi ba bakin ɗaya na saboda haka in baki ya wage ya koyi na wage zai halaka saboda haka abin da ka so mutum ya saka jiki ne kana da mijin da yana taho maka ya kamata kai hankali hankali da gyara kanka to wasu malamai suka ce a babu wani hadisi wanda ya tabbata wanda ka ayyana ga wata mace dalilin da aka shiga aka shiga matsala illa dai kawai tsoratarwa na aka game da makircin mata saboda mace da ka gani tana iya shirya ƙarya alhali ba ta siyana a kowace jirgin ta sage wata ce wai mijinta ya yi ya kashe ta ta yi ta kuka ya so ya kashe ni da kyar na kwaɗi kai da an ka kira mijin an ka to an ka mai da bayan ita ta ya kashe shi eh shi da ba shi da matsala ba ku mata tsakaninku da Allah akwai lokacin za a wasu abubuwa za su faru sai ka iske wallahi sai ku birkita abu sai kuma ba su inda aka bin magana da jirgi ba haka take ba wallahi ku tsoro Allah kada ku zama makan ku fitina kada ka zama mijin ka fitina tsakaninka da Allah gaban Allah ba ana yi shari'a duk mijin da ka zama da shi wallahi sai an muku shari'a ba zai kara tsakaninka in ka cuce in ka ci amana ubangiji Allah ka shirya da mu to wanga hadisi da ya karanta da mu dai a kiyaye duniya ubangiji Allah ya kare Hadisi mu na gaba a hadisin rabi wal arba'un hadisi na da 44 an jabir radiyallahu anhu qala an karbo daga jabir Allah ya kara masa yadda ya ce tazawwajtu ra'atan, na aure wata mata fa qala li rasulullah sai manzo Allah kuma yace hal tazawwajta jabir kai aure kultu na abin ce eh ya sula na ya aure kala sai annabi ya ce a bikiran am sayyiban budurwa ka aura ko bazaura kultu sai ce sayyiban ya sula na aure bazaura ne kala sai annabi ya ce fa halla jariyatan me yasa baka aure yarinya ba tula'ibuha wa tula'ibuka kai wasa da ita wasa da kai rawahu shi wannan hadisin malamai suka ce shi jabir baba da zai na yaƙin uhud ya mai wasiya ya ce jabir zan je yaƙi gobe kuma ina zan iya cikin za su fara shahada zan mutu gobe ina ganin gare na ina ganin gobe in ji ba zan biyar ba zan hawa ba amma ga kannan kanan mata su tara ina son ko bayan yana kai musu aure sannan wanda nabi na bashi wanda nabi na bashi ka biya bashi sannan bayan haka nan ina son ka kiyaye mutuncin manzon Allah sai sallallahu duk abin da za yi ka shaida manzon Allah kuma ya kai jabir kaji ko bayan wada ne wasiyar da kuma yana zuwa yaki gobe Allah ya jira zuwa ta ya muku shahada to shi ne da jabir bai koyi aure ba amma da anne ne mata sun tara hmm. kuma ai mai wasiya ya musu aure to shi na da ya tashi aure sai ya aure bazawara maza Allah ya gamu da shi yace jaga kai aure sai ya so da nayi aure yace yarinya ko budurwa yace ya rasulullahi bazawara ko ko budurwa yace ya rasulullahi bazawara ta da'awa sai wa shi yasa baka aure budurwa ba aure yarinya ba ce wasa da ce wasa kace ya rasulullahi babana ya ya bar min kanne ta tara ina ganin ina auro yarinya sai zama sun goma ke da wa zai kama hannun wani eh da wa zai kama hannun wani da sai ta sai ta samu wata da zaura mai hankali wanda hankalinta ya dawo mata wanda insha Allah nan gana tana iya shugabancinsu tana iya musu fada tana iya musu kaza ta zama shugaba sun doke ta matsayin kan kowa gare gaisu. shi yasa ne ku sai na aure ba zaura mai hankali ta sa abin da ba zaura mai hankali saboda ita ta riga ta riga ta shiga gona ta daga gona su ku yan mata masu rawar kai suna nan din ta kai in ta kalli mani manibi babu wanda ya kai ta su yan mata ku ya ku yan mata yan matan yanzu na rashi da Allah wata in ta kalli mani manibi ta ga huska ta ganin ta ce koma ta shugaban kasa ba ta kai ta mukami ba kuma ba haka ba amma ga ita wani kwakin ta yi aure minin tarasuwa na yi ko ta yi aure an samu matsala midin daidai rika yadda ya kamata ba yadda ta dawo gida yanzu ta shiga gonar in gulbi na ta shiga ta yi iyo ta ga abin da yana yanzu ta gare ta kuma ta shi yasa ya aure da ba nan aure duka dacewa amma shi tunani ne game bai aure taɓa yin aure don a samu shugaban su ga gidan nan ko ba da gaskiya ba kun yi dalilin da ya sa cikin littafin imam bukhari sai da bukhari akwai babin da ke magana akan auren bazaura akwai babin da ke magana akan auren budurwa yanzu in tambaye ku manzo Allah auren shi na fare wa ya fara aure budurwa ko bazaura bazaura ya aura amma ta yi abin da ko budurwa ba ta yi shi ba ko ba haka ba kenan babu laifi mutum auren wani ya auren da abu zauna ko ba haka ba ita ma budurwa in sa ya auren wani ta auren mazauri ko a mazauri ya fita nabin da ma mazauri ko ko ta zubu ya zama ta na saboda haka kun ji dalilin wannan hadisi jabir Allah ya kara maka yadda ya biya bashin mahaifin shi don lokacin da mahaifin shi ya rasu ya yi kokarin biyan ba su sukan da aka bi mahaifin shi ya fata ma annabi ya rasu lahi zan je in girbe da biyun da babana ya bari ina son kuma in biya bashi manzana ta katihi ya ce ya rasu lallahi da biyun bai biyan bashin da aka bi Maza Allah ya tahi da kai ne ya ce ruwan wanda biyun na ya zagaya cikin ta yi mata addu'a manzan Allah ya dawo ce a kai a girbe ko da an ka ce an ka girbe da biyun nan sai ga ta an biya kowa ba shi ne ya isa ha an biya ba shi ha ayi saura jabir ya tuya faɗa mu annabi ya rasulullahi na biya ba shi mahaifi da manzon Allah ya ce ka biya ba shi yake na ya ce Allah ya gafarta maka ya ce jabir annabi ya yi mai addu'a ya yi mai addu'a ya biya ba shi ma an ce ya kai su 25 cikin dare guda saboda ya yi kokari ba irin ɗin yanzu waɗanda ba su biyan bashin mayan uwayensu akwai ɗin da ba su biyan bashin mayan su na rasu da Allah an ba da labarin wani abin nan an ba da labarin wani abin nan wanda ci da yaransu ya bar kuɗi da yawa an ka to an karaba da an ka to an karaba sai ga wani aminin mahaifin ya so ci to wallahi yana bin mahaifin don kuɗi wajen miliyan 60 hulɗa da suka yi kuma akwai shaidu akwai komi amma da ɗin yaran sun yarda a ba da kuɗi in ba sai da kuma shi ke na ambali cikin yaran duk wanda aka kawo ya zai shi kuma, wallahi sun da aka ba da kuɗi ne shi ba ba shi ya ba ki ne ba saboda haka yanzu su yaran kawai kowa sai doji ta yaro guda ya ce ni dai in har tsakanin da Allah ina bin ba bashi to na yada cikin na kuɗi a ɗaya a biya ba shi ɗai to akwai wani mutum da ya to kotun shi ko hina sai ji abin da yaron nan yi sai su ma alƙali yaron nan da ya biya bashin baba ne na bashi miliyan ɗari alƙali zama shaida wallahi duk ɗan da bai iya biyan bashin mahaifi ne ba don ƙwarina na ko su dai aka mallaka duniya a biya bashin obama sannan bayan haka nan ai bashi shi ya kamata a fara biya sannan wani abu biyu baya shi wanda bashin mahaifin tsakanin shi da aminin shi na aminan juna na to wanga ɗiya sai ɗiyan da mata sun ka ƙera su ɗan da uwa ta gurzai ta mai tarbiyya ya sha tarbiyya sosai wallahi shi na ta iya cewa yana iya biya ba shi mahaifi ne ko cikin kuɗi ne na ba ma ko cikin kuɗin gado ba wani wallahi kayan ma a rufe uban wallahi ya biya ba shi, amma son duniya yawa ɗiya yawa ubangiji Allah ya kare duk da yake magana baki da muka yi yanzu na dawo da wurin alƙali ya ce malam ba su kasuwa mutane yawa shekarar jima muna can gidan yari ba su yayin mutane yawa mai martaba sarkin tabi allah allah ya ƙara marayuwa sai albarka allah ya ƙara haska mai cikin farauta ɗai wallahi haka ɗaya ka aika wa gidan yari waɗanda aka bi bashi mutum ashirin mutum talatin mutum hamsin ana jin su bashi wanga dubu ɗari wanga dubu hamsin wanga dubu talatin wanga dubu ɗari biyu wanga miliyan guda duk sun ka bai siya biya musu da a shi su jibi wanga ai in ka biya mutum ba shi ai ka bayyana cikin bauta na kashe sai ko ba hakan na ba a to yanzu wanda aka gidan yari an ka yari ne ba shi akwai matsala ko mu shi na wata mata gidan yari wata na binta kuɗi abinda a dalili wani miji tun da ya ga ta an su kuɗin da ta kuma gida da kuɗin da cikin sai ba wata liwa gida ko ka yi ajima kuɗin da sun ƙagala liwa gida ana binta baki mai binta baki shi sai ita wallahi ta ba ta sai ƙara da sai ƙara ta ce to yanzu abinta ka kasu tana da albashi dubu goma sha takwas duk wata dubu sha takwas ɗin da a ta gaba ɗaya ta abiya ba ta ce ita wala ba ta yi ta aka kwashe ta aka gidan yari an kasa gidan yari ana nan sai ga steve jobs pj shugaban masu shari'a na jiha gaba ɗaya sai ga ya to gidan yari da ya to sai ganin ya ce ke ta hau ta ce mi ni kawo ke shi ba shi ana biya ta kaza dubu ka za aka bina na yi na yi da mai bina kudi albashi na da ka samu gaba ɗaya a kwashe a nan gaba ka kowane wata ta a biya ta ta ce a'a shi ta aka kawo sai alƙalai ce to ai ba a yi haka sai sai rubuta takarda ya ce a kai duk wata ka biya dubu biyar bai haka biya wallahi mata wani bi ba ku da siya da wanda ba su kai Allah ya samu dace wallahi akwai matsaloli da bashi sosai Allah ubangiji ya kare mu al-hadith al-khamis wal 40 hadithi na 45 an Anas radiyallahu anhu qala an kai wanda da Anas Allah ya kara masa yadda ya ce min as-sunnati na daga cikin sunna idan zawaja rajul al-bikra idan mutun ya aure budurwa ala sayyibi akan bazawra aqama inda hasab an zai zai tsaya wurin shi eh, abin nan kwana bakwai sun makasama sannan a raba kwana wa idan su zaura sai idan ya aure ba zaura a kama inda ha salatan sai ya tsaya wurin ta kwana uku sun makasama sannan a kwana rawatul bukhari muslim bukhari da muslim rawatul shi kun wannan hadisi shi bayani akan cewa idan mutum ya ƙara aure in budurwa ta yi aura sati guda zai fatiha nawa ta fatiha sai ya koya mata fatiha in bata iya fatiha sati guda ya koya mata fatiha sannan farilla a wallah nawa na eh bakwai na ko to su ma sai ya koya mata farilla a wallah cikin sati guda to shi yasa an kace mafi yawanci mutum ne yayi aure aure budurwa sai ya tsaya wurin sati guda dan addinin ta da Allah ya fara koya mata ko me ya kiliya in ku ya aure bazawara dama ita bazawara ta daga kasa abinta an koya mata mijinta na farko ya koya mata wadda ta iya sai ya tsaya wata kwana uku ko wanda sai a hukunci to yanzu yanzu a raba kwana ina za a farawa ina za a farawa wasu da za a kai za a kowa wani mutum sai a bar na sati guda sai a koma ta ya an kai kwana biyu biyu sai an kai kwana biyu a sake dawa na kwana biyu to ina hukunci wadda ka ja to ni tun da dai ka daga kai aure yanzu na bar ma na bar ma amarya da yake kai shekara guda ana yi haka nan akwai wanda ka hasala suke wallahi na bar ma'aika hayata hayata eh ko jala yau ba ce bare akwai wanda take kula da mata yawa yanzu matsayin ya gina su sai wai ba ka ga Kai ka ce ka auro ka faru gidan gari to na bar ma wata ne hayatan hayatan gaba ɗaya kuma ba a haka su ku akwai wasu sabar da su to ni mai gida saboda zan mu zaka da kai wallahi ka yanka ya aure ka mutunta ni ka darajar ta ne baka wulakanta ni ba na ba ka wata guda ɗaki a اننا تنكي بصر هو هذا النبا ديك اتباعك ديك اتباعك رأيك آه، يعني رأي ديك إنا رأيك إنا شعر إنا قونك هو ذاك ميدي إنا أنت رأيك إيه هو نعيز هذا الوقوف عايزة شوة أولادة تهيوة أولادة أين فأنا أقول Allah rai mu dace eh ina ga nan ya kamata mu dakata lokaci yayi muna roƙon Allah ta'ala inna muka yi Allah kuma da kuskuren mu kuma Allah ka yahe muna saboda haka nan ya kamata mu dakata insha Allah sai tambayoyi in babu tambayoyi sai mu yi addu'a mu tashi tambayoyi guda uku ko yau ba tambaya ba ku tambaya ko jama'a ku tambaya hannunka alaikum assalam wallahi malama ka kiyo kake tsara da mutum sama yan kankanin gulbi da yake gani yana yan tudun wadda suke ah. halar akwai wankan da ya kai wanka gulbi daɗi hala, to bari in baki albishirin ki ke san gulbi duk mai wanka da ruwan gulbi duk rashin lahiya ta Allah na warkar da shi saboda annabi ya ce huwa dahuru ma'u alhillu mai tafi su ruwan gulmi masu alkina to shi na malamai suka ce ko ziwa ka an kai inda kana wanka daga gulbi allah na warkar da kai saboda ruwa na masu alki sannan ko rashin lahiya an gare ka in kana wanka gulbi kana warkewa ke gane ko saboda ka wanka gulbi alheri gare duk da ruwan gulbi an kai mana wankan biki ga mu saboda ta yan bakin gulbi muke saboda haka babu yadda a zargi a zargi ma'yan masu masu yan to a to saboda ka wanka gulbi ga mata da maza illa iyaka su yanayin gulbin naka sa mutane suna suna wanka gulbi kuma shi wanka gulbi da wanda ya sawa zai iya wanka wani ba gulbi ba sai da in ta kama dole ba zai yi to saboda haka wanka gulbi a yi da sabulu in ba samu sabulu ba dama ruwa albarka da gare su yi wanka da su haka to yanzu matan da ka zama ga yini ba su yi wanka ko guda ba ai ko ruwan banza na ke wanka da su saboda albarka da su ba fiya ba to saboda haka jan kunne a dinga wanka a gyara jiki sosai saboda ni saboda mutum ya samu ya zan cikin tsafta Allah ya samu dace a abu na karshe ne kamar yadda an gaya muku makaranta dai an buɗa islamiyya ji an fara ko mata sun hito ko mata sun karɓa kira jiya an samu adadin mata da yawa kudu yi wasu suka yi rijista suka sai fom su yi kokari a saba insha Allah za a ci gaba da karatu kuma yadda muka faɗa wanda ya ce fam ne ya cika ya tafi asabar insha Allah an ɗauki sunaye na jiya haka ma asabar za a shiga ɗaukar sunaye na ka sannan za a kasa azuzuwa aji uku akwai masu haruffa yanzu suka fara akwai wasu sun fara ƙur'ani ba sauka ba akwai masu yin littattafai saboda ko waɗanda za mu kasa uku saboda ka insha Allah mu mu uku malamai insha Allah ko ne malami akwai mai zai harfa akwai zai Qur'ani wanda bai iri sauka ba a ci gaba da shi ya sauka sannan ba sai lattafai kuma za a ɗauke su a rin kan tawo da inda suka tsaya kakko da mu dan an bashe ka baya kila ana ganin karatu ka inda ka tiya kamata ka dan jawo baya ka to an jawo ka baya ka me littafai kila kayan nisa da littafai na an jawo ka baya ka dan galta wanda ya kamata ka karanta wanda ke insha Allah ta'ala a kabar karatu zai ci gaba in Allah ya yarda muna roƙo Allah ba da kyan sarki shi mai jagora Allah ka ashi ayyukan mu ka samu kamar lafiya na eh eh eh mm -hmm. to za ka hidda mu dinnabi goma a samu dinnabi goma ko na tsaba ko na masara ko na dawa ko na gumi mu dinnabi goma sai a kulla ga leda a kulla sa mu dinnabi guda a kulle da leda a aji sa guda a kulle a aji sai sun kai goma a ba mutum goma ko maza ko mata waɗanda an miski ne ko kuma ai abinci ai mara goma a miya a ba mutum goma ko a dafa shinkafa a sa mai ko a sa miya a ba mutum goma ko ka sai wurin mai abinci a ga mutum ta nawa ka isa yawa ce mutum a kai ta ɗari biyar a sa ɗari biyar a sa miya ko a sa mai ba mutum goma sharafin a sayan ba mutum goma a adam ne rantsuwa sai sun kai mutum goma a ina bai ba a'a sai in ya zama gidanta gida ne akwai masu cin abinci manya su biyar sai a bayan na mutum biyar shi ma wancan gida ne akwai mutum biyar ma masu cin abinci manya sun kai mutum biyar ba su yi aure ba su manya sun kai mutum biyar sai a bayan na mutum biyar babu laifi amma kai kaɗai a baka na mutum biyar ba a yanzu a wannan sai mutum ya kafa kisuwa da bakar Allah ka kisuwa, sannan ka cikawa mutum goma tuwa ne ɗi in maza na kuwa ka da lafiya wadda kai kai sallah in ma mata sai kuma dogo riga da hijabi mutum goma sannan in ba ka samu ba ka yanta bawa ka je ka suwa ka so bawa ka yanta shi yana akwai in babu sannan ka so kai azumi ko azumin kwana uku shi azumin kwana uku shi na karshe gaba ɗaya sai ba a yi wa'ancan fa sannan za a yi azumin kwana uku ko jere ko daban-daban ko ba gaskiya ba sau duk wanda ya rantsuwa da yawa ana bi ne a fara rantsuwa sai ya kai gama Allah ba zukiya Allah ya samu dace ta sauraka hajji ya shafa tana nan da fom da hannunta duk wanda ka bukatar fom yanzu a ga hajiya tafa tana nan da kwanga hannunta duk wanda ka bukata ya amsa ya sai ya cika asabar mu hajji shi makaranta nan hol insha Allah don wasu tofe da ma da masallaci na masallaci na hol ne za ka ko shi mutum yin cikin da komai an riga an shirya insha Allah muna fata Allah ya amsa muna Allah ya ba mu nasara a cikin karatun mu da ni da Allah mu dumba cikin masu karanta suwa wurin insha Allah Allah ya sa mu gama lafiya ربنا عليك توكلنا وإليك أدبنا وإليك المصير ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وحسنا يوم القيامة إنك لا تخرج من آخر اللهم أهدنا أكبرنا في الأمور كلها وأدنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة الله يتذكر ونتكارب الجنة الله دكنا مقاسم الخير كبيامنا الله دكنا مقلوم كما جنسبنا الله موقع لكم الله كباس الله وانت الله دكتكم الله يقارب الله يتفلك تنفانيسه Allah akwai bayan ka su bukatu iri daban-daban Allah ka biya musu Allah akwai wanda cikin cikin halin rashin lahiya Allah ka warkar da su Allah akwai ƴan matan suke neman mazan aure Allah ka ba su maza na kwarai Allah akwai zawarawa suke neman maza ma Allah ka ba su maza na kwarai Allah ƴan yaran da ka ba mu Allah kai musu albarka Allah ka sa su umarnin Allah ƴan yaran da ka ba mu ka sa su umarnin Allah haka bari shi ɗaya samun sara a kansu da mu da su baki ɗaya Allah ka shigar da mu kasan mu Najeriya na bukata addu'a ya Allah ka tafi da zama lafiya kasan mu Allah waɗanda bayan Allah ba su kashin mutane cikin daji Allah ka san su Allah kai mana maganin su ya Allah ka mana karshen su Allah duk wanda ka tallafa musu Allah ka tura mai asiri ka sa a gane shi ya Allah shi ma Allah kai mana maganin su ya Allah ka zama da kasan mu lafiya mai martaba sarkin kamin arzungu Allah ya ƙara mai lafiya Allah ya ƙara ma ƙasa ce zama lafiya wannan kasa samu Allah ya ƙara mata zama lafiya don girman Qur'ani Najeriya mu gabaki ɗaya Allah ya ƙara mata zama lafiya jihar mu ta Kebbi Allah ya ƙara mata zama lafiya ta kama zama lafiya cikin jihar Kebbi don girman Qur'ani ya Allah shugabannin mu Allah shigar da su ka azuka abin da daidai Allah uwayen da suka rasu Allah ya gafarta musu Allah ka ba su aljanna Allah ta musu arzikin kwanci lafiya Allah mu da annan duniya muna rayuwa Allah ka sa mu gama lafiya kai muna kare da miyagun kaddarori ya ubangiji Allah duk tuntunin ko da mai Allah ya kare mu daga su rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim Allah ne wannan gida Allah ya gafarta mishi baban mu da ya rasu Alhaji Muhammad Suleiman Allah ya bashi aljanna Allah kai mishi rahama mai girma doka ji Allah ya kara rayuwar shi albarka Wa wa'annan ayyuka da ke na addini Allah ka haska mata. Allah ya ƙara mata arziki da wadata Allah shi mai kariya da maƙiyarsa na ɓoye na bayyane, Allah ya kare shi gare su Allah ya ƙara rayuwa ta albarka subhana rabbika an izzati amma yasifun wa salamun alaikum alhamdulillahi rabbil alamin